shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda aka faɗa zai ya tafi da sauri ko aka zai tafi kamar wai sai Allah ya riga faɗa ta iyamun ma'luda ɗan kwanuka ne ke da kowa su wuce yau kuma shirin da biyar ga watan Februari shekara shida ko ashirin da shida ga watan Februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida jiya mun kwana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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الذي يهودا ولا يقدر فيه ولا النصارى ثم يجوز ولا يقدر فيه حتى تتبع ملتهم har sai ka bi addini ya ambace hudu ya ambace nasara amma sun ce millata hu ki ce milla ɗayihin ba addinan su ta addini sai ya gwada maka ne ka duk ya fi yanzu kula ci abu guda ne saboda ni saboda a yake da son zuciya sai Allah ku dace ta tattaja mai sai ka bi addini sai ka bi duk kokarin da za ka yi na ka bai huce ya so ka yi da kai gamsu da kai ba ba ta da kai ba sai ne ka bi addini Allah ya kawo wannan bayan ya nuna mana yadda suke ta kokarin kawai kawo musu aya kawo musu aya ba aya suke bukata ba wata aya da za ka ba su ba wata wuce da za ka ba su

zama shari'a ta kira muhammadiyya yadda kuke babu yadda za a yi yahuda ya zai kafa da nasara da kai hatta ta tabi abin da sosai ta bi zama shari'a inna hudan lahi wal huda ayyamu shari'a Allah ita ta shari'a da ka bar su dukkan da ka duku ba daidai ne shi sa ba Allah ya kare su kira su gidi lokacin malamai na ta alkubru bin nasu wahi sai an wajen tafsir da hukunci sai ko su ce a'a هي ملل مختلفة اليهودية ملة النصرانية ملة المجوس ملة إذن addini duk in ba na Allah bane ke ne sannan ba ku bai ku duk ba na Allah bane ne ne wanda idan hawa in har wallahi kaje mu furfuka kansu بعد الذي جاءك من العلم فاهم إلي من غير بكر لا لك من الله ولي ولا نصير وهكذا مسجد وهكذا مسجد الله بيك على دولي كوي haka na farko Allah ya kira a a hawa sun yi kada sun ba gaskiya su ce a kan sannan na ya kira addininsa in ba ma ba haka malam wanda amma da shi ne bai Allah malam wanda amma da shi ne wanda bai san addinin Allah bai san Qur'anin Allah bai san Allah ya san tafarkin manzon Allah to wannan shi ne malam kwanakin ma mai magana ta duk ilmomi Allah ya kira su ilimi a nare kyau ya kai gaba to amma duk da su in an kwatanta su da ilimin sadin Allah da yanki ma'ana ba su zama ilimi sai sun gada maka Allah sai amfanin ɗan adam ya gama da duniyar da yake cikinta ya haɓa shi duniyoyin da Allah ya yi ya kai wato samane ya gano abin da ke ɗan ya gano cewa duniyar nan ɗan adam kwakwalwarsa ba ta kai ƙarshen da amma kuma duk da aka bai gano da ya tafi yi amfanin gano da ya ilmu ya haɗe ilimi ba idan samu ilimi shi ne ya gwada maka imani idan ba zai fara maka imani ba sunan sa jahil za ka in ka profesa a motar, a physics a chemistry a duk wani fanni amma ba ka ɗauko min addini ba ka zuwa yankin jahil alif ga ita kuma alifun ba ta hausa jimun ha ba'un da sai ka dawo ka saka ka kake bismillah ko kuma ba su min a ra'alin lallah hakuri ko ba su da yi mara alihi lamun ra'atan gwal alihi lamun ra'atan gwal gibi nuna rai alihi lamun ra'atan gwal ya nima ra'aya ake da suka ce fi duwa wura ta kan na raguwa ga ya ce kan ba Allah shi kammala ina ka banda ba ya ba da ladi ka aka bin da Allah ya gwada cewa abin da ko an daga shaki za ka ilimi abu uku abu na farko ka san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi abu na biyu ka san kunsa koyarwa domin rayuwar manzo Allah makaranta ce manzo Allah shi ne samfurin ɗan adam da Allah yake so ya rayu inda kowa zai zama kamar manzo Allah da shi ɗaya ya kaskanta da shi ɗaya ya tsokarta domin ɗan adam manzo ɗan adam din da Allah ke so ya rayu shi ne a kawo samfurin manzo Allah ke shi ne ɗan adam kamili wanda ya tsokarta ko jingina kamala a wani ba shi ba wallahi shi ne kawai ya kalu yasa Allah ta'ala yake ai kuri shi na sarkara lakum fi rasulillahi uswa uswatun haka kuna da kyakkyawan abin koyi ga Allah shi ne ya kamata zama da haka ina wanda ya ce Ronaldo ne model ɗinsa ya dawo ga model ɗin duk wanda wani tauraro ne na wata bajinta ta duniya model ɗinsa ya yi tunanin dole cikakke shi ne manzo shi yasa Allah ta'ala ya sassauya rayuwarsa ta zama komai ta kunsa duk yanayin ka manzo Allah ya taɓa zama cikin kana cikin manzuwa ya masu kamar kalangu wani lokaci sai ya kai mu shekara da shekaru abinci ma nan a kai a fashi da iyalin in kana fama da makiya ne shi da cikin kiransu ma ka fara dawa domin dan mun ba wanda yake zuwa ya mutane da yake zuwa da yake na da shi kun jira magana da koyi in ciwo aka azaba sai ka sabin da shi da cewa shi double ciwo yake double tabbaci shi ya sama da double lada gare in musiba ce duk da ya haifa bakwai gaban shi in mutane na fata ita ma Allah ya gaya mai ba ta cika bayan shi musiba ta ba hujja in an ce wane ne dan adam da yake kowa a duniya na na kare da shi kuma shi Allah ka sai ba ya ci kowa ke mu kosa da supporting Allah bakon sa Abu Talib shi ma Allah ya kalle shi ana tsakiyar wani sai rafa ba bai wanda Allah ne kike da gudu hijira ne mai Allah farin sa goma bisa hanya ka iya biyan da shi kwanan kuma a kogo yana tuya daga mushrikai ba kada su gane shi yana gudu hatta da kake yayi kasuwanci zuwa sha da zuciya yana nan in ta nan ya ishe ka wanzu Allah ya roƙa da dabinin da ka ga baki babu shi kuma mai da inda za ka shiga cikin wanzu Allah ya yi saboda kowane iri kike akwai abin koyi da ya kada wanzu Allah a yanayin ka ya roƙa Allah ya yi sun da ya in mun ci Allah ya jarabce ka da shi manzo Allah ya ce duniya ta kafa daula Ya yi mu'amala da mutane kana rahufur rahim kai ne mutanen ke ɗauko makamai da ta kukkura da komai da za su yanki wanzu Allah sai a kawo a kawo gaban shi wanzu na an zo da su kasa ya ya kuma su wula ta taka ya ci da ya kasa shi ɗan kusa su rauna ya ba wula ta taka kai wannan wannan ba ɗan duniya ba wannan ba ɗan duniya da duniya ta zo kuma gaba ɗai a tajiri ne an gobe wasu kuɗi sun haka yawa sun malakar an tara musu dukiya amma abin da ya rike sai shi ba abin hankali ne ko ka ka ba mu rai da an baka wannan sai ka rike sai ka hada da wannan sai ka ce mutum Allah akbar a ko da yake na shigo wallahi ba wanda nake kiyama ka ba Muhammad yace amma wallahi yanzu ba abin da ke so da zai bani a matsayin ba saboda yanzu ne ba wanda nake so da yi. بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقصوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين من لك تربية سيناريو فأنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هيك الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتوني amma kama wanda ke da rajin ba wanda aka sa yawo ya tashi hannun shi a masu amma Allah ya ce ba a lokacin da sun bai kun ba Allah ya kalli a ita kuma haifiyar na ɗan shekara shida kaga in ne a ce ita za ta koya masa yadda za a nemi duniya ko a nemi wai ko a nemi sarauta ko a nemi kuɗi ko a nemi ilimi ko a nemi ɗaukaka da wani jawo wani al'adar tarihul basir shi ne koya za ka da yawa za ka ji tausayin mutu ya ji gole mai shi kuma ubangiji rahama ta ke da da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya zauna gaban annabi yakub ana ta lelen ana tangarta yana kara domin ki je kai a misra ba za ka dauke ka jaba shi wata jarrabawa ta shiga rijiya za ka ji kuma jarrabawa ta bauta ita ce kuma jarrabawa ta kurkuku wani ba ku ba أما جربا فضلون يقول لك امرأة العزيز قاتل من فرائب آه، النساء هو الذي يتبع أن لا يتوقع كاش ديقا شابا من النساء تتنى الأرض في حاسي تتنى أخباء الدنيا والدنيا تكن كلهم فقر بكي تبعين عن نوسى كل شيء كان أقول شيء سبع سنين أبي أمن فما حصلت فما حصلت الفتاوة في كله إلا قليلا مما تأكلون ثم يكفنا ذلك سبع شهاد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك عام فيه غاز الناس ويعمرون لذلك تركوا مشابهين بنفسهم bayan da Allah ya haɗa shi da dangin da uwa ga uba ko rukiyar zamanta ga ƴan uwa ga ɗaukaka ga daraja ga martaba yake rabbi ta ta ne da ni ilal mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث غافر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين lahira abin da yake fata Allah ya ji salihi da kullum ta rubuta wa cikin wannan aya rawalan gaba Allah ya nuna mana cewa mu shiga kai kai mu daina neman yarda wa'anda ba domin mu sai ba za su so in wanda za ka ci ai suna da kirki suna da kirki amma da yarda da kyau za su in ka kana so yarda da su ko koma irin su shi ne ka su yarda da kai sannan wannan aya ta nuna hatsarin bid'a الدين فإن هدى الله شريف ده الله يكاو تحلوا تحلوا ملائكة تقول يكاو يكاو منذ الله منذ الله يكاو يبوا عبي الشريف ما تقول لا يوضع إذا تنظر فأبو أجل أنا كان أنفعنا ما يكاو هذا هو الشريع هذا هو الشريع أي بالإسلام إذا إيه ما لك يعني الشيء ذاك الله لك أعمل ذاك الدين الحدث أعمل ذاك الله مالك ما لم يكن يومئذ دينا قد أكمل الله لنبيه الدين وما لم يكن دينا لن يكون دينا الله يحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي النبي ناجرين تقولي إنه لله هو الغلا الذين آمنوا الذين آمنوا يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب ولا تعلم أباس للتاتي إن أنتم مقبعة من اليهود ونصارى gumudin da aka ba mu alƙur'ani yatluna wata yi kuma aka ce za a suna karanta shi cikin karatu A tilawa nan ba tana nufin yan baki kawai domin cikin malamin a tilawa ka ba biyayya ana suna bibiyar dokokinsa suna bin tsawon hukuncinsa duk inda ya ce a yi su هي اللي أبي سؤال يكون برضو آية تأيي هني في الدين الذي أولئك يؤمنون به ويدرسون في إيمانه kenan imani yana da alama da ne alamar zama mumini a ga Qur'ani shi ne duk mutumin da zai zo ya yi maka karatu na awa guda babu baya wala ga yadda domin wal inna hudallahi wal huda shi ne sanan Qur'ani dan mutumin da in ya zauna ya hauce su ko ya kama ta mace kana da su agale kudu ai da ma kila kabila agale ne wanda ya kama ce na akan tabarma amma ta sun ne sai yake baka da almara sai ta aya ba zai ya fara shi wanda yake aya sai haɗawa da hadisi sai faɗa da karanta wasu haɓɓun manzo Allah suka gurba da su lokacin su gaba suna ka ya tara ila tsarafa ya kasu tsawafi da nemo wannan ya kasu wancan ma ya kasu wani ne ake ne shi ko da shi ƙo'ani bisa karanta wasu nabi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ما يقول لي ألا يجدون كاتب قيمة القرآن ولتعلم حق أي قومنا أولئك هم الخاسرون sanin su ne don haka jin daɗi da jin nasara da riba gaba ɗaya suna gani suna ga wanda ya bi littafin Allah yin karatu da karatu da ake kallo haƙƙa tilawatihi suna bin haƙiƙanin bi suna karatu sa haƙiƙanin karatu Ba ka in ka ɗauki Qur'ani kana karatu da babu fassara babu ma'ana ka ɓace kana karanta shi ba haƙƙa tilawa in kana karatun alƙur'ani da dole kana karatun sa da haka tilawa in kana karatu kana gane ma'anar karatu ka san fassarar karatu amma ba ka aiki da karatu har yau ba haka tilawa kake يتلون حق تلاوته سورة التي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم أحسن لك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا زمر دي دا تاسو ته تاسو نه کیږي اې دې نه کو الذين امنوا عملوا الصلاه واقاموا الصلاه وانفقوا مما الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يبدون تجارة لن تبور يوم إلى من قبل إنه غفور شكور سورة الزمر فيكم قاصر قاصر قاصر ده سبع آه، الزمر تعرف كيفهم ها ثمن ثمن زمر وتيجي ثمن زمر هكذا ورقة في كتاب لك الساقة مع القرآن تبالي فلنقابل لك الساقة إن إني ما كريك القرآن وكان شيء خاص لي قلنا آية كانوا مركبة مثلا في القرآن فلنقابل لك بشارة قلنا آية كافو شيء وقابل لك أنا للذبة يتزموا على رقع أبو نقرقوا amma da baka bari ko ba ne kuce ka rike shi haka sam kuma a na kuma kowa A akalla ka zan kana kiyamu ne kullum kana karanta haka ne kuce maka hatsari ne da ba kamar hannun shi ba ne maka sauki ina ka har ka ci gaba yi gaba ne abu na biyu ka girmama alƙur'ani ba ka girmama takardu alƙur'ani da girmar Qur'ani abin da ke da alaƙa da Qur'ani kai kanka kwakwalwa da ta ɗauki Qur'anin nan kama ta daraja haka tona ta Qur'anin nan ka kai shi wurin wulaƙanci kamar ka zo kama wulaƙanci tun da Qur'anin ka yadda Qur'anin zai dawo abin kirki sannan karka yi amfani da Qur'ani wajen yin bukatun duniya bidiyar da Allah ne Allah ya baka makullin aljanna ga hannunka kai ta kare shi abin da sabo ne hakka yi yana da ma'anoni da yawa wanda da muka kula lafashe ne Allah ya ce ya bani Isra'ila يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يسأل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون har yanzu ba a kare magana da banu Isra'il ba. Surutun ba talakawa da musu gargari mai yawa na ayoyi domin da farko a sha kunnen da suke da na biyu a yi musu gargaɗi a lura da mu bai ba da bisa wasu alaƙi ya bani isra'il ya ku yayin ya ku ya ku zuriyar annabi ya ku ya ku yahudawa kuskuru ni'imati allati da shi Allah da an yi mazuwarsu kuma lalata. hali suna kani ne da ɗaukaka wani cikin ta fakar da kai na mutanen duniya gaba a lokacin wani isra'ila ba wanda ke da kama da su kaɗai ne mutanen allah amma da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce su kama da ke mu ko ke addini mu da kyau su ko suna wasa da shi amma su maganin mai wasa da addini irin mai wuce ake da yake waɗanda zaɓaɓɓun masu yan sanin da waɗanda annabi Musa ya zaɓa su ba sai Allah ba daidai ba. Ya hakin baki, ga izgili, ga gazarki bayan imani, ga rashin godiyar Allah da mutunci, ga girman kai da jiji da ɗai ga wulatar da bayan Allah, ga kin dokokin Allah da kauce musu, duk umarnin da aka ba su sai su yi ma Allah da bara a cikin

واللي يفهمه ونعيره معناه ان القوه تكذبك يوم يفر المرء من أب من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه يعني القران يقول بجد الله يجاوب نسال حقوق يوم يفر المرء من اخيه فانت مثل قبول الزوج ummi ce to ai dun bai ga baban baban sa ko uwarsa bane haka ce wa ummi ko ba gudu ta dai ko abihi da ba su ne ta kai inda ya ga matar sa rajul ne cewa sahibati kuma wa bani da ke faru in ka san ko abin da ka kasa kai sama ba wanda ɗan adam yake so ya kare kamar ciyarsa sannan matarsa ko sannan uwansa da ubansa sannan 'yan uwansa uwa na bayan Jalla yawa ya turu ya marko min ahihi wa kulli wa abi sai mun yi ni saboda ne a a kafin nan ko tafsila ta illa ta tuka kare wa min fil ne, jami'a duk wanda a duniya kowa ba a gani ne ya shiga kai فبها سأل تعالى يود المسلم لو يفتدي من عذاب يوم كانت ببني وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تموت ممكن أبو جميع هي أو تأجيلتي وفي ذكرة تصحابة لديهم يعني هاي ما تتصل ندك أنا نقارب عليها أقام كذب على ربك a shekaran jiya ne akwai ayyuka na karanta in kan kuma ma ta abu dole min dole la hafa wajen yace innal ladina ta'buduna min dole ga habibu gabana su ne a cikin sallah annabi sallallahu alaihi ma an masa ba. shi da qur'ani ya sauka kan akwai sata ma yi ne sai ubai yure ba haka nan ne yana nan manzo Allah kaga shi da ka saka mu qur'ani ba ya kure wajen isar da sakonsa amma yana iya ragewa ya manta bayan ya isar da haka malamai suka faɗa yana cikin littafin ulumul qur'an kuma suka hujjoji da abubuwan da suka gudana don a tabbatar mana da shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma da shine daga jinsu da jinsu mala'ika saboda kama ya hakari na ya hakari abin da yake samu ne na samu Allah ya ce la ta tsina su nafsin shi wani mai rai sai isan ma wani mai rai da wani saboda mai kullum da in yau izin yau izin shanu ne saboda kowa wannan fayil ɗin ya ci hisabin kowa ya ci ولا يقبل منها عدل ba a karɓar fansa haka ta na ba da wani madadi shine ai a ne ko kuri yawaddu al-muslimu yuzawwiju min ajami min ibadi haran nan mutum ne so ake ba da ɗiyarsa ka ba za ka ba ke ba matarsa ba za ka ba hanyar kai da duk kabilar su gaba najeriya ina za ba a karɓa adaloli imam al-bukhari ce adlun fida kansa wala tafuha shafa'at kuma ceto bai amfanin wani mai rai za ku tsaro kuma za a taimake su magana ceto Allah ya ta wurare da yawa cikin Qur'ani amma galibi in kaji da kalmar shafa'a a yadda take bisa galibi a Qur'ani kone ta ne ake don kafirai ke kuma suna da وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم في أمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ملائكة باق كيتو في وند الله ييرتدك كيف أنه sai mala'iku da fito da za ku yi kokari ku yi abota da mala'iku to waye nan su bane abota da su duk da gare ne kuke da za ka muna da abokai da muke da haka kana zama da kwarin wani mala'ika yana so ka yana kusanta wurin lahira zai iya ceto Allah ya faɗa suna ceto yake amma ba su ceto sai ga wani Allah kamar da ke wa kan min malakin bi samawati la tuqri shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yardi sai sharti uku Allah ya kawo akwai mala'iku da yawa cikin sama sai Allah ke ceton su baya amfani يقول يسارة لا تغني شفاعة شيء إلا من بعد أن يأذن الله في أن لا يجد ويجي نصورة مكة لا هرى هو بيرك أنا أبن لكم شيء mutane ku ne gani. Kowa mai isa yi bai da إن ga إذا In shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a zo kowa ya kaka ke tabe amma nan kowa kai ne ke yi kaza illa min ba'di an yaza to jibril ma ranan bai yi ke kaza sai Allah ya masa yi yake liman ya sha ga wanda ya zo haka Allah shi ka san wani ke. ba wai wani ka ba wani ba wani ka ce don ceto don ya isa ba a'a لمن يشاء سنن ويرضى كما كون الله يجب فلا تقول كما هو أقول ذاك وتقول الله تقول ذاك بلا إقراصي النبى من أقول راسي القرآن بيجي حديث على الوجود القرآن زي كيس أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول سورة المسجد فتوجه أقول ذلك سورة البقرة أقول إيه الدجال ba tare da ya kuɗe ba lalle kin ko in ba za ka ce Allah Allah Imran ina ma ake ya kai saurayi ya haɗa bakar da Allah Imran da ba take garanti in ka kammala gaba ɗaya har kai ana ba ka ce amma wani mai yasha wa yarda sai Allah ya ce kai ma wanda ka baka ta to aini ni in na ga dama sai in ce to duk wanda an nau babu wanda an naka ranar uwa na Allah wannan shi ne tauhidi jama'a ko ba kun suna karin tsora da yadda ko ko da za su wallahi alaka su da addini ku ne su su lalata ku da Allah ku je lahira ba ku da wanda za ku kama ba ku saki kowa ku kama ku bar ta take kowa ku daura da ruwa wanda ba su lahira da suke التي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الحاجة الكرسي من ذا وعديني وانا الذي يشفع وانا سيدته عنده أقول الله إلا بإذنه سيد إذن الله أرجو الله وسلم كان كتابين أتمنى نعم في كل كنا مكتوب كنا مكتوب سويك تجعل الله a kaburi ma in mala'iku sun zo da gidan su zai zo ya ce ba za a musu fitari ba za a musu tambaya na zama ana cewa sai an tafi shi mara buka sai ce shai da za ka kai shai ya bayyana ai misalar ta yi ba ya sani ba ra'ayi wanda ya zo da kasance wuce shi babu wanda ya ce ce ga gaban Allah sai ya izinin Allah فأقول إن الله يتبقى للشفعاء لأنك الشفعاء يقول الزمين قال لي أنا مجانا للأرياني فأقول إن الله بإذن الشفعاء هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل جاءت رسلنا ربنا بالحق وحلنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل التي قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أبو جودان سنة وفعل لنا شفاعة نعم تعمل في من كتو أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل هو option na biyu tun babu basirar ce يا دام تزعي الله duhun mudu da يا mu راح aiki Allah yanzu كثيرا ثلاث ساعات مندب نظام فاتح أطاليرا سورة روم التي ويوم ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فلم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين duk wanda suke yi ma Allah shirka da su suna ɗaukar hakuri Allah suna ba su عرفت فأقول لك لم يكن له من شركائه بشبعة هو أن في الشركة لكل إبنك وعرفت مكتبه الظلم ألا تعنيت حبه إلا شبعة قل أولا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله سبعة دنيا Thank <laughs> you. haka za mu ga alfarai ne ta magana ceto saboda me saboda da sunan ceto duk wata galibi ake yi ceto ke a daga da kusurar da Allah a bashi kuma da saman manzo Allah ba da sunan ceto ne ake haka alfarai ne ta magana ceto kuma yana ta kari ta masu ana ceton su yana bayyana da tafarki ne gaskiya game da ceto suratu maryam ne يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فالتي لا يكون شفاكا إلا من اتخذ الى الرحمن عهدا هذا صين كتوبة في وندينا عن قولي وأولي القلب وأنا نعجل قولي كتوبة أولي القلب وأنا أمي بأن هن يتكلمون اليابان أولينا جزاها هو الله سنة يوم يحد لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا لما بين أيديهم وخلفهم لا يكون فيه علما إنا يوم قوة قوة اسمنا الله لا تشوف إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني الديوان ولقد صدق عليهم إبليس ظنه هنا يتكي السبع ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين هم ايه وكان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ومن هو منها في الشك وربك على كل شيء حكيم قل شركاءكم الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منه من ظهير ولا تقروا الشفاعة فإنه إلا لمن أذن له حتى إذا قلت عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بدون ما كانوا لي كثير الشيطان لا يملكون ولا يملك الذين يدعون من دون الله لا يملكون ولا يملك ولا يملك ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة شروط الزخرف ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من شهد بالعدل وهم يعلمون هذا دم من قالوني الله يكيه قبل الشفاعة إن الله يكيه مغنى ما من شفيع إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يبير الأمر ما من شفيع إلا من باب إذنه هو يونس الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون سورة السجدة وأنزلهم يوم الاتي في قلوب لنا الحناجر كاظمين أهل الظالمين من حبيب ولا شفيع Allah kaga ashe magana ce kullum duk inda Allah ka ta galibi korewa ne saboda saboda su suna ganin an isa a keke su su isa a keke su sai ba haka ne duk wani turle ne na Allah sai lalace kullillahi shafa'atu jami'a shi daya dace ba ka duk wanda ka ga yake to ko ganin ya ma ubangiji wannan karatu ne mai muhimmanci da ya kamata mu kula يقول يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا وتقول رانك وتبيري ليس مولد يريد كومي ولا يدخل منها أبدا ومبارك المفرزة كبيري ولا تفوقها شفاء وتجيتوني قادم بيري ممكن تقول بيري عن حاجة ولا هم يشعرون ولا Allah ka sa cikin ceton masu ceto bayan ka zai Allah ka sa mu ba mu zama وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عبد الظالمين إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وضع الله كأمر على باري إبراهيم فلوكت المبيد سيجرة كلمات لو تكلمون فلا يجرى النبي إبراهيم كل الجرى وتبي تقيمه لكبرى أما التي فأتمهن في اتكاس معناه يتجرى باوة تريب مثلا القيم رحمه الله ما ينتشوى ألا يتمجرى باوة يتكاس التي إبراهيم الذي وقع يا تكا يا كمل يا جمعة يا ما يجي بروجرام أن أول ألا إذا في إبراهيم سبحان الله التي بكلمات يتكلم يكون ما لم يجي لقى تفسير يسوق بدا كلمة هو ابن عاشور منها هو زحيل منها أما شيء

suna wata da wuka ba zai kaɗi da wasu ke gari ne a dai kasar da aka fi bishara shi da fasu shi da kakari sannan aka ce masa kai ya ci abinci shi dai ya gudu duk sanda da ci abinci ya tabbata akwai bako tare da haka haka yanzu ya fita bayan da yana neman bako kullum ko na nufi kana ko ala ko bako to jarrabawa da kuma kowace ban tsoro shi ne ta guda tilo Allah ya baka bayan kasuwa ka ga su shekara ɗari kana ga ga magaji ga shi ya girma ya zo kawai a cikin yanka shi kuma ba a aiko jibiri wani faɗa a bashi ba ba a rubuta masa takarda ga kawo shi kafofin da suna samun takardu da duniya ba suna kada kawai ne ne waliyi حتى يكني من الله العزيز الحكيم mamaki duniya bai kare an ce yes gaban kamarin mu zuwa da sallar da zuke daga gana mu ne sallar Najeriya Allah jama'a ne suna suna kun gan ta kila sai mu rubuta rubuta wasiƙa zuwa ga Allah ne ta dare idinta yana shan giya dan ta yana kaza haka wasiƙa zuwa ga manzon Allah ya roƙar mata Allah kada mamaki ya bani ne na kai da mutum da Najeriya to yau ga wani shi ko Allah ya rubuta da wasiƙa kuma wai kuma rubuta Abdulaziz ma Allah ya taɓa rubuta musu irin shirme in an ce ima kuɗi ne da hankali saurari ya kamata zama hankali ba Allah ya riga ya kare da mutum sadda ya ɗauko mana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko da Qur'ani abin da ba wannan ba wannan shi ne kuma ne tafiya ya zo ba shekara 300 da 600 da 700 dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko ya ga manzon Allah ƙarƙashin wani irin garbejiya ko manzon Allah ya zo masa wuri kaza ya karanta da shi ko da shi ne cutar ku ne suke ta yaudara a tsalmai barayin imani za isa ma bayan ta sun ga yadda kai tafsiri wannan Allah ta bai alama ba amma dai wannan na ciki sannan kuma eh, وأن مسألة ينكا رضا إبراهيم أن رسيش الأوقة إبراهيم المطلين جاريه تهاجر يتوصي ناسي عدي وإلى إسرائيل ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليجيب الصلاة فقال أعطي من الناس فأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كما ذكر أنا جيبو أي جيبو دارع تكتب بقوة أما السياسة إنت بنت المعرض إنت المعرض له زعنيني كوي ولا تابع بقوة بلوغة وشعر ورم أيضا أما لم يقول لك الله سبحانه يبقى لك أمار ينا دليل على البيت المعمول Haka annabi ba ya yi imani da Allah cewa wannan yawo bai wannan aiki da zai samu yanki. Sai zai rubo ibrahim kawai da na don tsirai da Ismail rabbana ka na, inda innaka antas samiul alim. Ya ce Ibrahim da Ismail manyan bayan Allah manzanni suna ibada suna roƙon Allah ya karɓa. Ya kuma kana ibada kana ɗauka hoto kana gura ma duniya. Ina magana ina kawo ina neman kasuwa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع سنة نعمة الله يكفر لكن ولي له إبراهيم ربه بالحكمة فأتمه اتكاء اتكاء هو دليل سبب قال إني جاعلك للناس إمام Allah ya rubutu ina shirin sanya ka ka zan jagora ga mutane. Ashe zama jagora da addini jama'a markata. ساعه ساموها في المجاهده هذا اي جر روى عقيم بيتي لكن اني جعلك للناس امام اي ساعه هذا يقول إمام شيء يقول لك نور متعلقة كثيرة يقول لك شيء متعلقة كثيرة يقول لك كما أنه صلاة قدوة وزي عنف يقول لك كنت فكيرة wannan ita ce imama ta gaskiya shi ne jagoranci na ce ba da sun mamance shugaba da jagora shugaba shi ke sa a yi abu jagora shi ke tsora ka kan kasoyi da kanka kai shi shugaba tsaye zai iya tabbata kayi jagora ma gani kai kai ko yana nan kowa ya jagora التي يريد ألوك للناس يوم رب يكاد أبورا بمتع فأعرف حكويك يبقى في الدنيا وصلك أكيني لما درد التعمل إبراهيم يهود سنشي ناس دار سنشي ناس كما نمشي آمن ومجد يبقى سوارة فيها ورنامي هذا يكين سنوار ضيئ من إبراهيم نصنا ذكا من محمد لولا راس النبي إبراهيم ما كنا النبي إبراهيم عليه السلام أن ألا يمثل في إماما على العالم قال ومن ذريتي عيسى ألا أنت ذريئتي ثم أردت أن تقول قال لا ينال أهل الظالمين wannan alkawarin nawa. Kenan wa'inda ba a zalunci cikin duniyar إبراهيم

akwai wato juriya game da jarabawa da jaraba ta farko ita ta ta tsayar barilla abubuwan da Allah ya ce ka tsayar ta sallah ta azumi na Zakkai akwai kuɗi na hajji in akwai dama Na riƙon iyali da haƙƙin uwaye da haƙƙin 'ya'ya da haƙƙin wanda su ne farillai jarabawa ta mulki ce ne tattar muharramai kuma wanda zuciya ke so ko kuma da abin da aka jarfe shi wani sakon da aka jarfe wani ce ko kuma ya gaba kai rana ke so ko ka horo wanda wani kabi a ba ka miliyan kan ka kwana aiki da zaka ce wallahi ba ka kai baka ga abin biya amma shi zarawa ko kowa da irin inda zuciyarsa ta ɗaga sai a jarfe shi jarabawa ta biyu

ka yi tuntuɓe ya zama maka matsala ko shekaru sun ɗan tasa ciwoyi tsofaffi sun ɗan tsaron maka akwai olfa akwai shuga akwai hawan jini akwai kaza akwai kaza akwai cholesterol ya yi ma yawa wani yaro da ka da sha'awa babu ƙarfi iyali na kuka kullum duk jarabawoyi ne su ne manya mai abubuwan idan kai haƙuri da su sai ka samu ka a wurin shi sa kullum abin da ke cewa mutane kowa ya fahimci na jarawa su ina da kan yi wannan orientation ga masu kawo ƙara daga cikin iyalai kuji yana koke da ke nuna mata wacce tana koke a da mijinta kuma rubuci mafar ko mugu mijinta kuma cin nukwa wanda bai san sa'a yana dariya da kowa ko da ga wani amma ban ita yawa nika ce musu nan jarabawa ke yi haƙuri Allah ya ɗauke ta da zama cikin gare ne ba kai ma namiji wanda ke koke da mata wanda matsalar ta yi yawa idan ka tabbata na jarabawa ka ci gaba da haƙuri wataƙila kai ma kana da yadda za ka yi wannan halin kara su a yi ma haƙuri ne sannan da ilimi hakuri wannan jarabawoyi ne ake samu za ki fito wannan aya ta ne matsayi wato girman matsayi a kan ibrahim ke kuma da Allah ta'ala zai tsaya masa jaraba yake wa ibtala ibrahim rabbuhu ubangiji ta kamar ubangiji zai ibrahim akwai martabar ta kai wannan a cikin wannan aya الصوت الهيلي بالدوري هو نسي بطايل ركب على جيبني حتى رب عبد من لك الدورية طيبة صالحة عالمة خاشعة مذيعة تتكلم عن ايه من هذا الامر خايف يا ابو اذا ما تم مثل الحجاب ان كان لا يباكو ويري ويتكتك حالتها ويلافيا da farin jini da albarka. Muka addu'a mutumin ciki don Allah ya bata mai rai da cikakken halitta mai lafiya mai farin jini mai albarka. Ya amfani ya san mai farin jini sai san ba za a baka da tafi ba. Kuma kina da yawo mai farin jini har sai zaman ki da ta wanda ya ɗauka ya ɗauka ta ɗauka ta kuma ya rebu sai a ta ya kare. nuna min lokaci ya ya gabato haka za mu dakata a nan muna masu roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu albarkar abin da muka karanta za mu yi aiki da shi ya kuma shi ko kuskure Allah shi ba mu cikin galiya mu gyara yi mana afuwa da gafara ina ƙara tune da asusun marayu ina na ana samun tallafi bayan Allah suna ta aikowa shekarun jiya sun sama wadda na yi kuskure ina afuwa ita dai wadda ta bayar da nasan ba za ta kira amma dai saboda amana ya kamata mu kwashi da kuma karfafa tana nufin wani gidan gwamnan kiri ya na kare ta ta ba da miliyan ɗaya shi miliyan biyu ne ta bayar mutum da ta ba da shi can miliyan kamin na ce da wasu marayu dubu ɗari biyar nan ana zuwa da aka yi wasu marayu dubu ɗari biyar a miliyan ɗaya muka san a kawo amma kun je da abin shi wanda ya kawo shi na sa ya kai wa marayun miliyan zai dubu ɗari biyar sannan nan aka ba da dubu da za ka dai miliyan dubu ɗari ba mata amma muna fata da ita Allah ya yi ba mata tiriliyoyi ne domin shi a gurin Allah in kai riga ta kai miliyan to ka shiga tiriliyan amma masu yan dubu dubu kuna fata ba wuce biliyan balle masu miliyan Allah ya taimaka bari mu ga nasu wanda ya turo أول ثلاجة وقيا الخير ثلاجة اللساني غير أدري الخير آدم الله والتنزوم تقول لأن لكم الخير يا سنن لي أنا دبا أكمل يوا كاوني اشخاص شو إبراهيم يقول لأن لكم الخير Allah ya karɓa masa dubu biyar Muhammad Siraju Musa akwai wata ‘yan uwata a kan Alhaji Sani Shaban ta ce kara faɗi sunanta dubu dari da saba'in Allah ta kama mata da alheri akwai wani da dubu biyu Usman Dauda Allah ta kama mata da alheri Allah ya karɓa masa ga sunan da yanzu ne ƙarshen abin da ke cikin akawuncin nan kan miliyan hudu da dubu ɗari biyar da naira ɗari shida da hamsin da kwabo tamanin da biyar. Ci gaba da ba saboda Allah, ku ba da kaɗan Allah ya ba ku mai yawa. Rufa ki karanta akawun ko? Akawun Madina Islamic Center 00 20289179 kuma ku ya kula yanzu ba ku kawo tufafi ba na kan kila ina da kamar su ya aka yaka. haka kuma ya kara canza ku kawo da ba ji ku kawo da kai ba ku ka tabo ina amma ba ku da su sai abin ke gobe ku mu amma musallala muhammad kawala ali muhammad kama kalla ala ibrahim kawala ali ibrahim ala ali ne allah mubarak ala muhammad wa ala muhammad kawala ali kala ibrahim wa ali ibrahim ala ali ne اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول لي بيننا وبين معصيتك ومزواج كما تبلغون به جنتك الذين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدين أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة في دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillah